بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الهجر أن سوكر دائتا مكة دقمان فوبين سورر alkawarin narkon azaba ga waɗanda suke yin izgili ga alkur'ani da kuma yin alkawarin kiyaye shi don ƙarfafa annabi da tabbatar da shi. Tafsiri Alif Lamra Tilka ayatul kitabi wa ƙur'anin mubin Alif Lamra Bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara. waɗannan ayoyi masu girma waɗanda suke nuna an saukar da su daga wajen Allah su ne ayoyin alkur'ani wanda yake bayyana tauhidi da shari'o'i. na kafaru laukanu musulmin. Kafirai za su yi زاسي a ranar alƙiyama cewa ina ma da sun kasance musulmai a lokacin da lamari zai bayyana a gare su bacin abin da suka kasance a kai na kafirci a duniya zai fito fili a gare su ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون يا wannan manzo ka rabu da waɗannan masu ƙaryata manzanni su yi ta cin abinci kamar yadda dabbobi suke ci su more kayan jin daɗin duniya mai ƙarewa kuma dogon buri ya shigaltar da su daga imani da aiki nagari da sannu za su san abin da suke ciki na hasara in suka je wurin Allah a ranar alkiyama. وما ahlakna min قريه illa ولها kitabun معلوم ba mu taɓa saukar da azaba a kan wata alƙarya cikin alƙaryu masu zalunci ba face sai tana da wani ajali ƙayyadadde a wurin Allah wanda ba za ta gabace shi ko ta yi jinkiri daga gare shi ba. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون باب وتا الأمر ده هلكرتا ذات زو متكافين أجلنتا كما هلكرتا باتين جنكلي إدان أجلنتا يزو دون هكا كر الظالمي سرودو da talalar da Allah yake masu. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون kafiran makka sun ce wa manzo ya kai wanda aka saukar masa da alkur'ani kamar yadda yake faɗa tabbas kai mahaukaci ne da wannan da'awar da kake yi kana abu irin na mahaukata لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين me ya hana ka zo mana da mala'iku su yi maka shaida matukar da gaske kake kai annabi ne manzo kuma azaba za ta sauka a kanmu. ما ننزل illa إلا wa وما idan mun منظرين sai Allah ya ce yana mayar da martani a kan abin da suka nema na zuwan mala'iku ba ma saukar da mala'iku sai da wata hikima yayin da lokacin halaka ku da azaba ya yi kuma in har mun zo da mala'ikun kuma ba su imani ba to ba za a jinkirta musu ba za a yi masu uquba ne da gaugawa. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mu ne muka saukar da wannan alkur'ani a zuciyar annabi Muhammad domin tunatarwa ga mutane, kuma lallai mu ne masu kiyaye alkur'anin daga ƙari ko ragi ko canzawa. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين Hakika, mun aiko da manzanni zuwa ga kafiran da suka gabata gabaninka ya kai wannan manzo, sai suka karyata su, don haka ba kai ne farkon ba a cikin manzannin da mutanensa suka karyata shi. وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون babu wani manzon da ya zo wa sa kafirai gabaninka face sai sun karyata shi sun yi masa izgili كذلك نسلكه في قلوب المجرمين kamar yadda muka shigar da ƙaryatawa a zukatan waɗannan al'ummomin haka za mu shigar da ƙaryatawa a zukatan mushrikan makka saboda kawar da kansu da taurin kansu لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين بازاسي إيماني دوانا القرآن دا da wannan alƙur'anin محمد با كما للي al'adar Allah ta gudana da halaka masu ƙaryata abin da manzanninsu suka zo masu da shi, don haka masu ƙaryata ka su ɗauki darasi. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون waɗannan masu ƙaryatawar taurin kai ne da su ko da gaskiya ta bayyana a gare su ta hanyar hujjoji bayyanannu domin da za mu buɗe masu wata ƙofa daga sama su riƙa hawa sama. لقالوا انما سكرت ابصارنا bal نحن قوم mas'hurun. da ba za su bayar da gaskiya ba kuma da sun ce kawai dai an yi mana rufa ido ne wannan abin da muke gani tasiri ne na tsafi mu dai an yi mana tsafi ne ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حقيقة mun sanya manya-manyan taurari a sama waɗanda mutane suke gane hanya da su a tafiye-tafiyensu cikin duhun dare a tudu ko a kogi kuma mun ƙawata su ga duk wanda ya kalle su don su zama dalili akan ikon Allah tsarki ya tabbata a gare shi. wa وحفظناها من كل شيطان rajim. mun kare sama daga kowane irin shaiɗani korarre daga rahamar Allah. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين sai dai wanda ya satar ji a sama a ɓoye wani tauraro mai haske zai dirkake shi ya ƙona shi. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون ƙasa kuma mun shimfiɗa ta don mutane su zauna a kanta muka sanya duwatsu tabbatattu a cikinta don kar ta miƙe da mutane muka fitar da nau'ukan shuke-shuke gwargwadon yadda hikimar Allah ta nuna وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين kuma muka sanya maku a bayan ƙasa abin da za ku rayu da shi na abinci da abin sha matuƙar kuna rayu a duniya hakanan muka sanya waɗanda baka ba su komai daga cikin mutane da dabbobi abin da za su rayu da shi وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم babu wani abin da mutane da dabbobi suke amfani da shi face mu masu ikon kawo shi ne da amfanar da mutane da shi ba ma samar da abin da muke samarwa sai gwargwadon wani abu ƙayyadadde yadda hikimarmu da ganin damarmu ta tanada. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين mun aiko da iska wadda take yi wa hadari barbara sai muka saukar da ruwan sama daga hadarin da aka yi masa barbarar kuma muka shayar da ku daga ruwan saman ya ku mutane, ba za ku iya ajiye wannan ruwa a cikin ƙasa ba don ya zama idon ruwa da rijiyoyi, Allah ne kaɗai yake iya ajiye shi. Wa nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun. kuma mu ne masu raya mamata ta hanyar halittar su daga babu da rayar da su bayan mutuwa muna kashe rayayyu idan sun cika ajalinsu kuma mu ne masu wanzuwa waɗanda za mu yi gadon ƙasa da abin da ke samanta. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين Tabbas! wallahi mun san waɗanda suke a gaba wajen haifa ko mutuwa kuma mun san waɗanda suke daga baya aka haife su ko suka mutu babu wani abu cikin haka da yake ɓuya a gare mu وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم حقيقه ubangijinka ya kai wannan manzo shine zai tayar da su gaba ɗaya a ranar alkiyama domin ya saka ma wanda ya kyautata da kyautatawarsa mai munanawa da munanawa hakika Allah mai hikima ne a cikin tsarinsa masani ne babu abin da yake buya a gare shi ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون حقيقه mun halicci annabi adam daga busasshen yumbu wanda in aka ƙwanƙwasa shi yana ƙara wannan yumɓun da aka halicce shi da shi baƙi ne yana wari saboda daɗewarsa. Waljan خلقناه من قبل من نار السموم muka halicci uban aljannu tun gabanin halittar annabi Adam daga wuta mai tsananin zafi. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون ya kai wannan manzo ka tuna yayin da ubangijin ka ya ce wa mala'iku da iblis wanda ya kasance tare da su lalle zan halicci mutum daga busasshen yumɓu mai ƙara wanda idan an kwankwasa shi yana ƙara kuma baƙi mai wari فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين idan na daidaita kamanninsa na kammala halittarsa kuyi masa sujjada don biyayya ga umarnina kuma don gaisuwa a gare shi فسجد الملائكة كلهم أجمعون sai mala'iku suka bi umarnin suka yi sujjada gabaɗayan su kamar yadda Ubangijinsu ya umarce su. Illa Iblis aba an yakuna ma'a sajidin. Amma shi Iblis wanda ya kasance tare da mala'iku amma ba mala'ika ba ne sai ya ƙiye sujjada ga annabi Adam tare da mala'ikun. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع sai Allah ya ce wa Iblis bayan ya ƙi yin sujada ga annabi Adam, me yasa kuma me ya hana kai sujada tare da mala'ikun da suka yi sujada don biyayya ga umarni na? Ƙwala a kulli asjudali asjuda li basharin khalaqtahu صلصال من حمأ مسنون sai Iblis ya ce, Yana mai girman kai, bai dace da ni ba in yi sujjada ga mutum wanda ka halicce shi daga busasshen yumɓu baƙi mai wari. قال فاخرج منها فإنك رجيم sai Allah ya ce wa Iblis, ka fita daga aljanna kana korari. وان عليك اللعنه الى يوم الدين kuma tsinuwa da kora daga rahamata sun tabbata a kanka har zuwa ranar alkiyama قال rabbi فانظرني الى يوم يبعثون sai iblis ya ce ya ubangiji ka jinkirta mani kar ka kashe ni har zuwa ranar da za a tayar da halittu قال فإنك من المنظرين الله يتي masa, to lallai kana cikin waɗanda aka jinkirta ajalinsu. Ila yaumil waqtil ma'lum Zuwa lokacin da dukkanin halittu za su mutu yayin da za a yi busa ta farko. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم ya ce يتي يا a sakamakon ɓatar da ni da kai wallahi zan ƙawata musu saɓo a bayan ƙasa kuma wallahi zan ɓatar da su gaba ɗayansu daga tafarkinka madaidaici illa ibadaka minhumul mukhlasin face waɗanda ka zaɓe su cikin bayanka don su bauta maka kai kaɗai. قال هذا Alayya علي Allah ya ce wannan tafarki ne madaidaici mai isarwa zuwa gare ni inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min alghawin haƙiƙa zababbun bayina baka da wani iko ko ƙarfi na batar da su sai dai waɗanda suka bi ka cikin batattu. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Kuma lallai jahannama ita ce makomar da aka yi wa Iblis da mabiyansa batattu gaba ɗayansu alkawarin shiga cikinta. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم جهنم tana da ƙofofi bakwai da za su shiga ta cikinsu, kowace ƙofa tana da wani sanannen adadi na mabiya Iblis da za su shiga ta cikinta. ان fi jannati wa وعيون Haƙiƙa waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu ta hanyar bin umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana suna cikin aljannatai da idanuwan ruwa ادخلوها بسلام آمنين za a ce masu yayin da za su shige su ko shiga cikinsu cikin aminci da kubuta daga aibuka da aminci daga dukkan abin tsoro ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين mun kawar da abin da yake zuciyarsu na ƙulli da gaba sun zama ‘yan uwa masoya juna suna zaune akan gadaje sashensu suna kallon sashi. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين gajiya ba ta shafar su a cikin aljanna kuma ba za a fitar da su daga cikinsu ba za su dawwama ne a cikinsu نبئ عبادي أني أنا الغفور rahim. ya kai wannan manzo ka sanar da bayina cewa lallai ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikinsu mai yawan jin kai ne a gare shi kuma ka sanar da su cewa azaba ta ita ce azaba mai tsananin raɗaɗi don haka su tuba zuwa gare ni domin su samu gafara ta su aminta daga azabata. ونبئهم عن ضيف إبراهيم kuma ka sanar da su labarin bakin annabi Ibrahim daga cikin mala'iku waɗanda suka zo masa da albishir na haihuwar yaro da labarin hallaka mutanen annabi Lod. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. yayin da suka shiga wurinsa sai suka ce masa aminci ya tabbata a gare ka, salam, sai ya amsa musu da gaisuwar da ta fita su kyau, ya kawo musu gasasshen ɗan maraƙi don su ci, saboda ya yi zaton su mutane ne, da ya gaba su ci ba sai ya ce, mu fa mun tsorata da ku. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم sai waɗannan mala'iku suka ce, Kar ka tsorata, za mu ba ka labarin abin da zai faranta maka rai ne, shi ne da sannu za ka samu ɗa namiji masani. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون Annabi Ibrahim ya ce masu cikin mamakin albishirin da suka yi masa na ɗa, kuna yi min albishir ne da samun ɗa duk da abin da ya same ni na girma da tsufa, to ta wacce fuska kuke min albishir. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين sai mala'ikun suka ce wa annabi Ibrahim, Mun yi maka albishir ne da gaskiya, wanda babu kokwanto a cikinta, don haka kar ka zama cikin masu ɗebe ƙauna daga wannan abin da muka yi maka albishirinsa. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال ضالون sai annabi Ibrahim ya ce, Wane ne zai daina fatan samun rahamar Ubangijinsa in ba waɗanda suka kauce wa hanyar Allah madaidaci ba? قال فما خطبكم أيها sai annabi Ibrahim ya ce, To, wanne sha'ani ne ya kawo ku, ya ku waɗannan ‘yan saƙo da Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين sai mala'ikun suka ce tabbas Allah ne ya aike mu domin mu hallaka wasu mutane masu ɓarna mai girma masu girman sharri su ne mutanen annabi Lod. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين أما بند iyalan النبي لوط da mabiyansa مؤمنين su halakarwar ba za ta shafe su ba lalle za mu kubatar da su baki ɗaya daga gare ta إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين sai dai matarsa ita kan tabbas mun hukunta tana cikin waɗanda halkawar za ta shafe su. فلما جاء آل لوط المرسلون yayin da mala'ikun suka isa wajen iyalan annabi Lord a kamannin mutane maza. قال innakum قوم munkarun sai annabi Lord ya ce masu, Ku mutane ne waɗanda ban san su ba. قالوا ka bi ma kanu fihi yamtarun. sai mala'ikun suka ce wa annabi Lot, kar ka tsorata, mun zo maka ne da abin da mutanenka suka kasance suna shakka a cikinsa na azabar da za ta hallaka su. in na la لصادقون kuma mun zo maka ne da gaskiyar da babu wasa a cikinta lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muka baka labari فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون don haka ka fita da iyalanka bayan gushewar wani ɓangare na dare ka bi bayansu kar waninku ya juya baya saboda ya kalli abin da zai auku gare su ku tafi zuwa duk inda Allah ya umarce ku ku tafi وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين kuma muka sanar da annabi Lot ta hanyar wahayi dangane da abin da muka ƙaddara faruwarsa wanda shine cewa waɗannan mutane za a tumɓuke su ta hanyar halaka su gaba su har zuwa na ƙarshensu da zarar sun shiga lokacin asuba. وجاء أهل المدينة يستبشرون sai mutanen Sadum wato mutanen garin Annabi Lot suka zo suna farin ciki da zuwan bakin Annabi Lot domin kwaɗayin aikata alfasha da su. Ƙwala in ha'ula idaifi fala tafdahun. Sai Annabi Lot ya ce da su, waɗannan mutanen baƙina ne, kar ku kunyata ni ta wannan abin da kuke so ku yi. واتقوا الله ku ji tsoron Allah ku bar wannan alfasha kuma kar ku zarta ni da wannan mummunan aiki naku qalu awalam haka anil alamin sai mutanensa suka ce masa shin ba mu hana ka karɓar wani bako daga cikin mutane ba قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين annabi Lord ya ce masu yana mai ba kansa uzuri a gaban bakinsa ga yarana mata suna cikin matayenku ku je ku aure su in har kuna son biyan bukatar sha'awarku ne لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون na rantse da rayuwarka ya kai wannan manzo Hakika mutanen annabi Lot cikin ɗagawar sha'awarsu suke fafutuka. Fa'akhwadhathumus sayhatu mushriƙin. Sai wata tsawa mai tsanani mai halkarwa ta kama su yayin shigarsu lokacin huduwar rana. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل sai muka juya garinsu sama ta koma ƙasa sannan muka yi masu ruwan duwatsu na laka. zalika la ayatin lil mutawassimin lalle cikin wannan abin da aka ambata na hallaka mutanen annabi Lut akwai ayoyi ga masu tunani da lura. Wa innaha labi sabilin muqim kuma lalle ƙauyukan mutanen annabi lord suna kan hanya sananniya matafiyan da suke wucewa ta wurin suna ganin su. إن في la'ayatan lil mu'minin Haƙiƙa a cikin wannan abin da ya faru akwai aya ga muminai wadda za su yi izina da ita. Wa in kana ashabul aikati la zalimin mutanen annabi shu'aib waɗanda suke zaune a wata alƙarya da take kewaye da bishiyoyi a zalumai ne saboda kafircinsu da Allah da ƙaryata manzansa annabi shu'aib فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام mubin. sai muka damƙe su yayin da azaba ta kama su hakika ƙauyukan mutanen annabi lod da wurin zaman mutanen annabi shu'aib duk suna kan hanya ne fitatta ga wanda duk ya bi ta kan hanyar. ولقد كذب أصحاب mursalin. Haƙiƙa حقيقة samudawa sun ƙaryata dukkan manzani, yayin da suka karyata manzonsa annabi salihu samudawa su ne mutanen garin hijir wuri ne tsakanin hijas da sham واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين mun ba su hujjoji da alamu masu nuna gaskiyarsa bisa abin da ya zo da shi daga wurin Ubangijinsa, wanda a cikinsu akwai taguwa, amma sai ba su yi la'akari da waɗannan hujjoji ba, ba su damu da su ba. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين sun kasance suna farfasa duwatsu don su gina gidajen da za su zauna a cikinsu cikin aminci daga duk wani abin da suke jin tsoro. فأخذتهم الصيحة مصبحين sai azabar tsawa ta damƙe su yayin da suka shiga lokacin safiya. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون abin da suka tanada na dukiya da gidaje ba su iya tumɓuke musu azabar Allah ba. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu kara zube ba ba wata hikima ba ba mu halarci dukkan waɗannan abubuwa ba sai da gaskiya Haƙiƙa alƙiyama mai zuwa ce babu makawa don haka ka kawar da kanka ya kai wannan manzo daga waɗannan masu ƙaryata ka ka yafe musu kyakkyawar yafewa inna rabbaka هو الخلاق العليم Ubangijinka ya kai wannan manzo shine mahaliccin komai kuma masanin komai. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم حقيقه mun baka suratul fatiha wadda take ayoyi bakwai ce kuma ita ce alkur'ani mai girma لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين kar ka bude idonka zuwa ga abin da muka baiwa wasu kafirai na jin daɗi mai gushewa kuma kar ka yi baƙin ciki saboda ƙaretawarsu sannan ka ƙanƙan da kai ga muminai وقل إني أنا النذير المبين كتي يا كي ونمزو mai ما ne daga azaba mai bayyana gargaɗinsa. Kama an zalna alal Ina muku gargaɗin kar abin da Allah ya saukar da shi akan waɗanda suka rarraba littafin Allah zuwa ɓangarori ya same ku, waɗanda suka yi imani da wani sashi, suka kafirce ma wani sashi. الذين جعلوا القرآن عضين waɗanda suka mayar da alƙur'ani ɓangarori suka ce tsafi ne ko bokanci ne ko waka ce rabbika lanasalannahum ajma'in To na rantse da Ubangijinka ya kai wannan manzo, tabbas sai mun tambaye duk waɗanda suka mayar da shi ɓangarori a ranar alkiyama. Amma كانوا يعملون tabbas sai mun tambaye su dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da saɓo a duniya. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن wannan manzo don haka ka shelanta abin da Allah ya umarce ka da shi na kira zuwa gare shi kuma kar ka damu da abin da mushrikai suke faɗa ko aikatawa inna kafainaka almustahzi'in kuma kar ka ji tsoronsu saboda mun riga mun kare ka daga makircinsu masu izgili cikin shugabannin kafirci na ƙurashawa. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون waɗanda suke yin riko da wasu abubuwan bauta koma bayan Allah to da sannu za su san ƙarshen mummunar tarayyar da suke yi wato shirkar. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ya يقولون kuma tabbas mun san cewa kai wannan manzo zuciyarka tana shiga cikin kunci saboda abin da yake fitowa daga wurinsu na ƙaryata ka da ya maka izgili. فسبح بحمد wa وكن من Sajidin. to ka koma zuwa ga Allah ta hanyar tsarkake shi daga abin da bai dace da shi ba, da yi masa yabo da siffofinsa na ɗaukaka, kuma ka kasance cikin masu bautar Allah masu yi masa sallah don a cikin wannan akwai waraka daga kuncin zuciya. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ kuma ka dawwama akan bautar Ubangijinka, ka ɗure akanta matuƙar kana da rai har mutuwa ta zo maka kana kan hakan.